لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين da fatan za mu bi masu sihiri cikin addininsu in ya kasance sun yi galaba akan Musa.